أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة وصحبه السلام عليكم barkamu da wannan lokaci da kuma arzikin sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri na fatuwar addinin musulunci kamar da aka sani shirin fatuwar addinin musulunci shiri ne wanda yake zo muku daga nan gidan rediyon garkuwa fm watsa shirye-shiryensa akan mega house 95.5 kuma a cikin wannan shiri muna amsa muku hoton da kuke turo muna ta hanyoyi da dama tare da dr jabir sani mai wula wanda yanzu haka muna tare da cikin ɗakin watsa shirye-shirye suna na nasu abbas bari a cikin amincewar allah ne mai jagoranci shirin kamar yadda aka saba kuma yanzu haka a cikin ɗakin wani shirye-shirye muna tare da shi shehin malamin wato dr jabir sani mai hula da muke kasancewa da shi a kowane mako dokta ina muka baka da sake haduwa da a cikin karbashi addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah dokta za mu fara da tambayoyin da muke dauke da su a wannan rana mai tambaya ta farko yana cewa a bayan barka da safiya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 amma adu yan uwa masu saurayin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a duka qur'ani ga mace take da jinin haila akwai saɓanin malamai a kai kamar yadda muka sha ansawa idan mace tana son ta fita daga cikin wannan saɓanin ta karanta qur'anin da ke a waya wanda ke a waya babu saɓani yana halatta a ɗauke shi da aka sai ta buɗa a cikin wayar ta karanta kaga akwai eh, akwai sabanin malamai ko kuma dukkanin malamai sun su mai karanta qur'ani ko wanda bai haila bai da janaba ya kasance da alwala kafin ya dauki qur'ani mm. amma wannan ban daga waya waya ta da ta da ko ba su wajabta cewa dole sai da alwala ake ɗaukar ƙur'ani ba su cewa dole sai da alwala ake ɗaukar waya wadda take da ƙur'ani wata hukunci hukuncin waya sun sha bamban da hukuncin musafi na ƙur'ani hmm. don haka ina ba ta shawarar ta yi amfani da ta waya sai duk ta fita daga cikin wa'annan saɓanin wallahu ta'ala alam bayan alƙur'ani ya halatta ta ɗauki sauran littafin addini eh, ya halatta ɗauki sauran littafin addini ta yi karatu ta yi koyarwa ya sahi yau da ulama wallahu ta'ala dokta akwai tambayoyi guda uku a nan mai tambaya ta uku tana cewa haɗa maniyin mata da miji domin kyankyasa saboda rashin haihuwarsu shi ya halasta ga musulunci wannan babban tambaya ce akwai littattafai da kwamitocin fatawa da suka yi suka zauna a kai Mulakas ko in ce abinda a takaicin bayani shine yana halatta irin wa'annan halayen suna halatta na farko a haɗa maniyin mace da namiji ko kwan mace da namiji ko maniyin mace da kwan namiji a sa ga matar da take mata ta yi matar da take mata ta yi misali ita matar da aka ɗebo kwanta a haɗa da mijinta yana halatta haka ne na halatta ɗebo maniyin matar maniyin mijin da kwan matan a sa ga kishiyarta wadda yake mijinsu guda a haifa sai dai a haifawa addada. wannan saɓani yake ɗan na wadda ta haife shi ne ko kuma ɗan na wadda aka ciro kwanta ne wannan akwai saɓanin malamai na wannan zamanin akan haka na uku baya halatta a ɗebo maniyin shi da kwanta a sa ga wata kamar yadda aka ce ma yanzu surrogate mothers mace eh, ya gaye ce da ba ta son ta haihu sai a ɗibi kwanta a haɗa da maniyin wani a sa cikin mahaifar wata mata ta haifa to wannan baya halatta in wancan mutumin ba mijinta ne maniyin shi ya shiga cikin al'aurata ba mijinta ba ne wannan baya halatta wannan shine mulakas. Hmm. a mai son cikakken ƙarin bayani akan wannan matsala yakan iya diba fiƙihun nawazil na Sheikh Bakar Abdalla Abu Zaid ya kawo cikakken bayanai da maganganun malamai a kai haka fiqhul nawazil na aljizani na Bakar Abdalla Abu Zaid mujalladi biyu ne na aljizani mujalladi hudu ne ina tuna akwai yan shekarun baya da wasu likitoci suka zo su suna son karin bayani haka likita ina tsammanin mai iya karantawa ne ko ɗalibin ilimi ne na ara mai na bakar abdullah abu zaid ko ya mahimmin ma ko bai mahimmin ba amma dai na san na ara mai shi ya diba ya gani ya ga cikakken bayanin na malamai na malamai sun yi bayani musamman jizani ya ɗauko ah, shi jizani abinda yake fatowar manyan malamai ke ɗaukowa da kwamitutan manyan-manyan malamai iyaka ta ɗaukowa kawai ya ɗauko ya faɗi ya ce ga su shi kuma baka billa abu zai da yake shi jizani ma babban malami ne eh, tun da babban profesa ne lecturer ne a university amma dai karami ne ya hada da baka bin labuze shi baka bin labuze na tattauna matsalolin ne sosai ko da ya kawo fatoyin wasu amma dai shi ne mai littafin shi ya yi littafi a kai mujalladi biyu ne na shi na jizani ko mujalladi hudu ne wallahu ta'ala alam. suma da la dokta bai tambaya ta gaba yana ko cikin wannan tambayoyin guda uku yake tambaya ko akwai adadin karatun kulhuwar lahu da ake wa mahaifa bayan sun akwai sabanin malamai cewa ana karanta qur'ani ga mamaci ko ba a karanta qur'ani ga mamaci akwai wanda suka tafi cewa ana karanta qur'ani ga mamaci cikin su akwai ibnu taimiyya akwai wasu malamai da suka ga ana iya haka kauli mafi inganci shine ba a karanta qur'ani ga mamaci domin Allah ya ce wa allaisa lil insani illa masa'a. Ah, dan adam babu abin da ke iske shi sai abin da ya aikata ta ƙur'anin da ba shi ya karanta ba baya iske shi to amma kuma sai aka samu nasusa na ƙur'ani wata inda saɓanin malaman ya fito kenan sai aka samu wasu nasusa na hadisan manzo Allah sallallahu sun zo suna keɓance wannan ayar sai suka nuna akwai wasu abubuwa da suke isa kamar misali ƙur'anin da kai ne ya nuna cewa bayan qur'ani shi ce wa allaisa lil insani illa ma sa'a dan adam bai da komai sai abin da ya aikata shi kuma wata ayar qur'ani ta ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman sai ta nuna cewa ana wa mutum addu'a a shi ga wasu zu bayan sahabbai suna cewa Allah ya gafarta mu sahabbai wanda suka riga mu da mu Allah ya gafarta musu sai wannan ayar sai ta keɓance waccan da ke cewa dan adam bai da komai sai abin da ya aikata a shi ana iya mai addu'a ta isa kuma annabi ya koya mana in mutum ya rasu mu yi mai addu'a a lokacin sallar jana'iza hmm. kuma yace da aka je binnewa yace istaghfiru li akhikum was'alu lahu at fa innahu al'ana ana yus'al hmm. sannan sai wani hadisi yanzu wa wata mata ta zo ta ce ya rasulullah mahaifiyata ta yi mutuwa ta faja'a da ta iya magana da ta ce a yi mata sadaka zan iya mata sadaka ya ce ki mata sadaka hmm. wani zai ce zan iya wa mahaifiyata um, mahaifina umra hajji annabi ya ce kai mai hajji kai mai umra sannan aka samu annabi sallallahu ya ce duk wanda ya mutu ana biya ta azumi to majibinci ne ya yi mai azumi sai malamai suka samu sabani wajen fahimta wa'annan sosan mm. wasu su suka ce wa'annan abubuwan suka inganta ga hadisi to sun keɓance waccan ayat cewa babu abin da ke wa alaysa lil insani illa ma sa'a tana nan alaysa lil insani illa ma sa'a to amma kuma addu'a tana isa domin mu samu alquran ta ce addu'a tana isa mu samu hadisi sun ce addu'a tana isa hmm. azumi yana isa wanda ake biyan mutum an biya mai domin samu hadisi ya ce haka ah, ah, biyan bashi yana isa domin samu hadisi sun ce haka kaza duk abubuwan da hadisi suka ce suka ce muka keɓance to duk wanda bamu samu hadisi ya ce ba to wacce aya alaihi isa da illa ma sa'atina nan tana aiki da haka mun samu inda kace a mai sallah ba haka mutum mai zuwa ya ce bana yi maka na azhar zama babana da ya rasu ko kuma yawa babana sallar nafila ba a samu aya da ko hadisi da ya ce karatun qur'ani ba don haka baya isa su kuma wasu malamai sai suka fahimci cewa a'a tunda aka buɗe wannan kofa kawai komi ma yana isa don haka wacce wa Allah sala isa da illa ma sa'a wa'annan abubuwan sun shafe ta amma dai kauli mafi inganci insha Allah kowane kauli mai inganci ne cikin su kauli mafi inganci shine tsayawa ga abin da nasosa suka tawo da shi na cewa in mamaci ya rasu ana yi mai sadaka ana yi mai addu'a ana mai aikin hajji ana mai umra ana biya mai azumi na nafila ana biya mai bashi da ake biya kai tsaya ga waɗannan abubuwan da su nasi ya tabbatar shi ya fi da yin waɗanda nasi bai tabbatar ba cikin akwai karatun qur'ani nasi bai tabbatar sai shi ba sai mu ce to yana na akan wa Allah sai insani illa ma sa'a sai dai ka karanta ƙur'ani sai kawa mahaifinka addu'a ya fi wanda ya karanta kuma ya ci ladar ta kai ba a yi mai inkari domin akwai malaman da suka tafi ana haka wallahu ta'ala alam kuna tare da gidan rediyon barkwa fi mawa shirye-shiryen sa kan mega has tisin da biyar da dago biyar a cikin shirin fatawar addinin musulunci inda muke kasancewa da dr jabir sani kula wanda yanzu haka yake amsa tafa fata wanda kuka ka turo mana kuma can an jima kaɗan za mu riƙa yi muna karantuwa daga masu kallon kai tsaye a sashen mu na facebook da kuma waɗanda za mu buɗe malayuka su bugo daga baya dokta daga can bangaren facebook kafin karanta tambaya ta uku take cikin wannan tambaya guda ɗaya akwai wanda yake tambayar hukuncin yin shafa a kan safa da kuma hukuncin gaisawa da mata maza hukuncin shafa akan safa safa hukunci ne wanda yake da sabanin malamai amma kauli mafi inganci ana sa shafa akan safa domin akwai hadisin mugira bin shu'ba da ke cikin sunan tirmizi hmm. ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala ya shafa akan safa ah, ibn al-qayyim al ya ce an ruwaito shafa a safa daga sahabbai goma sha ko hudu ko sha bakwai ya ce amma daga sahabi goma sha cikinsu ina tuna akwai abdullahi ne umar akwai abdullahi ne abbas akwai abdullahi ne mas'ud akwai ammar bin yasir akwai nana aisha ina tsammani akwai na umar amma sahabi goma sha ya kiranya a cikin zadul ma'ad wanda duk sun tafi akan halastin shafa akan safa kuma wannan ita ce masaba imamu ahmad bin hanbal yanzu me bambanci tsakanin shafa akan hufi da shafa akan safa na farko wajen cika sharuɗa mallaman da suka tafi kan shafa akan safa sun ce sai ta shiga sharuɗar hufi, me cika sharuɗar hufi sai ta kasance ta ta wuce ta rufe gabar shafa hmm. misali kafar ya kasance safarka ba irin wata tsaya ga diddigi ba ce wadda ta rufe idon sau sannan sai ta kasance wadda yake rufaffa ce ba wadda ake iya gane in ka sa safa aka ce wannan kafar wace a ce wannan bature ne ga kafa ce fatfat to kaga bata bata cika shari'i ba amma in an ka gane bature ne ko baki ne watan ta rufe da ba a ganin fata hmm. to ita ake ita ake shafa a kanta kuma ya kasance an sata da tsarki wannan wajen sharuɗa kenan kenan to me bambanci tsakanin shafa akan safa da shafa akan huffi shine shafa akan huffi ijma'i ne na ahlus sunnati wal jama'a shafa akan huffi shine mazhab Abu Hanifa shine mazhab Imam Malik shine mazhab Imam Shafi'i shine mazhab Imam Ahmad bin Hanbal shine mazhab Zahiriya shine mazhab duk wani ahlus sunna kai shafa akan huffi ya kamata badin alwala yake ya kamata tun da ga alwala ake shafa akan kofi amma malaman ahlus sunna suka cire shafa akan kofi suka bar shi na wajen alwala suka dauke suka sa cikin babin aqida abin da tabbatar da kai ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane kai da ana shafa akan kofi wa wani masa alal khuffain fil hadari was safari kamar yadda mai aqida tahawiyya ce watan ya koma aƙida saboda waɗanda suka yi inkarin shafa a kan kofi to dukkaninsu yan bid'a ne khawarij ne da wasu wanda suka yi kama da shi amma in ba khawarij ba duk mazhabobin ahlus sunna shafi'iyya malikiyya hanafiya hanabila zahiriya da mai mazhaba sun tafi saboda me saboda shi shafa akan hufi yana cikin da hadisai mutawatirai daga annabi sallallahu alaihi sallam an ruwaito an ruwaito an ruwaito hadisai sun kai saba'in wa'anda suka zo suna magana akan shafa akan hufi don haka inkarin wa'annan hadisan ba daidai ba kai ma ya nuna ana shafa akan hufi a cikin suratul ma'ida Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi wujuhikum in ka karanta wa arjulakum to wannan akwai wannan wannan wannan wannan qira'a ta wa arjulakum wa arjulakum yana nufin ku wanke kafafunku akwai qira'a wa arjulikum wa arjulikum yana nufin ku yi shafa akan huffi da saboda me saboda an yi abafin arjul akan kai يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق سألت وامسهوا برؤوسكم in ka ce wa arjulikum an yi atsafin arjul akan ra'as kenan ai akan mas wato wamsahu bi ru'usikum wa bi arjulikum kenan ya kasance shafa hmm. akan khuffi akan qira'at wamsahu bi ru'usikum ka goma wa arjulakum an yi atsafin arjulakum akan aidikum fagsilu wujuhakum wa aidiyakum don wa wa, wa arjulakum kenan zaka wa'annan bambancin qira'o'i da aka samu ga wannan ayat malamai suna fassara wadda ta zo da nasba da cewa a wanke wadda ta zo da jarra da cewa a shafa a kai kuma ga hadisai kusan saba'in cikin in kana karatun mutsawar hadisi an kawo bada hadisi mutawatiri misalin da ake baka na farko shine hadisan shafa akan kufi da hadisan azaba kabari da hadisan man kazaba alayya muta'ammidan wannan shine mutawatir lafzi wallahu ta'ala alam. Dokta akwai zashi na tambaya hukuncin gaisawa da mata maza? musuncin gaisawa da mata maza idan wanda ake ake mata maza wanda duk halittar ta firin jaya a kai shi ake hukunta in ya firin jaya akan mata ba a gaisawa da shi in kun bai firin jaya akan mata ba yana na akan maza namiji na iya gaisawa da shi wallahu ta'ala wannan mahaifin shi su rasu kuma ya gaji alkur'ani shi mahin nashi amma duk ya karanta haka roki Allah ya bashi lada ladar da za a bashi kamar an ba da shi da mahaifiya ta yi yana neman ƙarin bayani ban fahimta ba eh kamar mahaifi ne ya rasu ya bar wani ƙwa'ani hmm. to shi ɗan yana ɗaukar ƙwa'anin na mahaifi ne kuma yana karantawa hmm. to idan ya karanta irin cikin addu'a yana roƙon Allah ya ba mahaifin da mahaifiya ta yi ladan wannan karatu eh, insha Allah ko bai ce ba zai samu lada mai ƙwa'ani annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya faɗi wanda ake bari a samu lada shine ƙwa'ani wanda ba qur'ani wani karanta zai samu lada insha Allah sannan kai ma ɗan su aikin su ne don haka in ka karanta su kai ma tarbiyyar karantawa suka bin ma qur'ani duk wannan yana nuna insha Allah zaka samu lada ala khilafin bainal ulama cikin cewa lada tana kai kamar da muka yi bayani da na wanda ya yi irin wannan abin ya karanta qur'ani to amma yanzu ba matsalar ka karanta qur'ani lada ta kai bane ka karanta qur'anin da wani ya bari in wani sai qur'ani ya samu sallaci aka karanta ko ba ɗane bane lada tana kai gare akan ya bar sadaqatul jariya wallahu ta'ala alam dokta wannan ta ce ciwon mara take yi sosai idan tana al'ada to kuma ta sha neman magani ba a dace ba kuma mahaifiyarta ba ta da lafiya sosai har ta kai sai an kwantar an tayar kuma ita ce kaɗai take kula da mahaifiyarta ta to ne lokacin sai ta sha maganin hana zuwa al'ada ɗin don kada al'adar ta zo ta kwanta ciwo ba mai taimakon mahaifiyarta shi take tambaya hukuncin wannan maganin tsaida al'ada akwai maganganun malamai a kai malaman da na sun yi fatawa a kai ne waɗannan abubuwa ne waɗanda aka samu na yanzu wanda baka samun su a magabata magunguna ne wanda aka yi na turawa kuma ko su daga baya baya ba da aka fara maganin turawa an fara magungunan rashin lafiyoyi ne yanzu ci gaba ne kusan maganin hana kaza maganin hana kaza hmm. haka in wannan fatawa zaka same ta ga malamai na wannan zamani hmm. abinda malamai na wannan zamani suka bada fatawa kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi Sheikh Muhammad bin Salih al rahmatullahi alaihi hmm. uh, cewa yana halatta a sha maganin da ke tsaida al'ada muddin baya cutar da mutum zaka ya danganta daga mutum yanzu da likita likita ya ce ya ah, wannan maganin bai da wani side effect sananne babba amma ko yana da nashi side effect amma dai a ce bai da wani cutar da ya kai ko wata illa da ya kai hmm. ko kuma kila yana wa wasu bayawa wasu waɗanda baya cutarwa yana halatta su yi amfani da shi waɗanda ke cutarwa baya halatta su yi amfani da shi wannan fatawar ta shan maganin al'ada ana buƙatar ta ne a wannan zamani da yawa ake bukatar ta don shi malaman wannan zamani suka yi saboda wajen aikin hajji wajen aikin hajji in an zo ba irin da ba ne da da mata annabi sallam tana ganta tana haila sai ce a habisa tunahi ya ce abinda zai dakatar da mu ne haila ta zo domin dole sai mun jira kaga amin nabi sallam shine amirul hajji da kowa da kowa sai annabi sassan sai ce a ah, shi yanzu ta mu bata tashi ba kenan kina haila mu jira sai kin gama ki zo ki dawafil wada'i mm. amma yanzu babu wanda ake cima hadisa tunahi jirgi na bakwai na bakwai zai taso jirgi na takwas na takwas zai taso ko da eh, ita ko ba da ita ba zai taso <laughs> kuma in ta rasa jirgin nan ta shiga cikin wani garari don haka sai ana bukatar to idan haila ki ta zo ke yanzu Eh, eh, da babu annabi da zai ce akan kawai a tsaya saboda annabin nan tausayi gare sallallahu alaihi wa sallam ya ji kukan yaro yana cikin sallah ya niyya tsawaitawa ya ce ya ce a'a ya ce ya yi ya tsakaita sallah ya ga mace tana haila ya ce mata a habisa hi za mu tsaya duk gaba ɗaya aikin hajjin ba za mu tashi ba sai kin gama yanzu babu irin wannan yanzu jirgi na bakwai na bakwai jirgi na uku na uku to zai yi mace uku hudu suna haila kuma suna son su yi dawaful wada sai malamai suka ce na halatta su sha maganin sai kasance haila ko bata zo ba ta san gobe haila ta za ta zo kuma jibi ne jirgin mu zaka in ta zo ba zan samu yin dawafin wada'i ba ga haka sai in sha magani na yau sai hailar ta zuwa sai in yi dawaful wada'i ko kuma ya zo bari in sha magani ya ɗauke sai in yi dawaful wada'i saboda me saboda alhukumu ya duba ma hi wujudan wa adaman hmm. in dai babu jini babu hukuncin jini hmm. wadda take al'ada ko ba magani ta sha ba ya kamata Allah ta zo litinin sai ba zo ba sai larba litinin da talata da talata duk matsayin ta shine mai tsarki take ba ta ba ta haila don haka ke ma in jinin bai zo ba kawai hukuncin ki hukuncin wanda ba ta jinin ne wallahu ta'ala alam dokta ana cewa idan mutum ya lazimci karanta alkur'ani ko bai doki Allah bukatunsa ba Allah zai biya masa bukatunsa ne ne gaskiya na san wanda ya lazimci salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shi karatun qur'ani yafi kowane ibada na zikiri lada hmm. amma dai wata ran muna dan tsayawa ga inda na si yanzu. ita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da karatun qur'ani yafi falala yafi lada shi adda harafi ɗaya lada goma ita kuma salati guda lada goma salati goma to amma duk da haka ne ya zo ga salati cewa in kallazinci wani ya sahabi ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam zan sanya maka ɗaya bisa uku na salati na yace in ka ƙara da yafi na watan ibadar da nika in tashi cikin awa uku sai in ce awa ɗaya zai maka salati sai ce da ka kara sai ce to zan sa maka rabi ya ce da ka kara ya ce zan sa maka biyu bisa uku ya ce in ka kara ya fi ma alheri sai ce zan sa duk kai zan wa salati ya ce idan tukba hammuka wa tukfa hada tuka in ka yi haka kan za a biya ma duk bukatocinka kuma a isan maka da damuwarka to ita salati annabi ya inganta cewa in ka lazimce ta Allah na ka bukatocinka ta da biyan bukata ce lokacin da za ka ka kai addu'a duk sai kai salati da shi ya fi shi akwai abin da malamai ke faɗi game da istighfari misali yanzu akwai mutanen da ba su iya bacci su kai karfe 12 karfe 13 don ɗaya ta tunanin lamura hmm. ba ta tunanin kuɗin haya ne za su ƙare a watan uku yanzu watan ɗaya yake bai samu wasu kuɗin haya ba yana ta tunanin cewa an sa rana ga kuma bai da kayan kaza bai da kayan kaza tana ta tunanin an sa ranar bikin diyatai ga bai sai gado bai sai kaza ba yana tunanin shago kaza yana tunanin ofa ta bata fito ba sai mutum ya tsaya ta tunanin ta ya zai yi to su wasu malamai suna cewa ba nasi ne da ka shagalta da wannan garka ta istifari in ka kai ta istifari kamar za ka samu biyan bukatar wannan abin saboda shi istighfari ya zo na susa da yawa sun zo cewa yana maganin yana maganin damuwa sai kasance cewa in ka istighfari ka ban ma Allah ya maka tsari wanda ya fi naka tsari wallahu ta'ala alam dakta wannan yana tambayar hukuncin wanda bai fitar da kono ba wanda ake fitarwa ranar sallah shi yana ya fitarwa yanzu a'a ba ya fitarwa yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda man addaha qabla salati fa hiya zakatun min az-zakawat wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun wanda duk ya basuwa kafin a fita sallar idi zakka ce an karba zakatun makbula yace zakka ce karbabba amma wanda ya bada ita bayan sallah a idi ta kasance sadaka wannan yasa wasu malamai suka ce ana hisaura amma dai sadaka ce ba zakka ba ce wasu malamai suka ce akan zakatul fitr ba a fitarwa da haka zan dai ko ya fitar ba zakatul fitr ba ce wallahu ta'ala alam akan hadisin da aka ce annabi sallallahu ya ce azumi da kwana uku a cikin kowanne wata kamar yadda shi ne tambayar rubutu mm. ya ce ya ji sun ce sha uku da sha hudu da sha biyar ga watan kowane musulunci ga kowane wata na musulunci ake magana kuma dole sai a waɗannan kwanakin yaya abin yake a waɗannan kwanakin su ne abinda malamai suka fi jawo amma ba sai su ba babu wanda ya ce sai su amma dai sun ce ma ayyamul bib sha uku sha hudu sha biyar na ɗaya kenan na biyu akwai uku farkon wata akwai uku ƙarshen wata akwai alhamis da atanin in kana yi cikin su duk yadda kai ka samu azumi uku a cikin wata yayi ba dole bane sai sha uku sha hudu sha biyar hmm. su sha uku sha hudu sha biyar ladan su shine annabi yana azumta su ayyamul bid ne wallahu ta'ala alam to idan kuma mutum yana yin na alhamis da litanin zai kara da waɗannan uku eh annabi yana yin yana yin na namijin ce yana yi waɗannan uku don haka mu yana karawa da su kuma ko bai kara da su ba uku ya samu uku in yayi alhamis da atanin ya samu azumi wurin takwas a wata allahu ta'ala ala. to ce game da sallolin nafila da ake yi kafin da bayan sallar farilla kamar irin mutum ya saba yanzu sai wata rana ya samu uzuri ya hana shi yin sallah akan lokaci to zai iya nafila din kula lokacin farilla din ya wuce kamar a zahar karfe uku za ka gabatar da nafilolin da ake yi kafin ka sallah din muddin lokacin sallar ba fita zai yi ba ana gabatarwa muddin lokacin sallar ba fita zai yi ba to ana yin su amma in ka tsaya yin nafila lokacin sallah zai fita ta koma ranko to ba za ka tsaya yin nafila ba akwai hadisai da yawa da ke nuna haka a bukhari da wajen shi wallahu ta'ala a'lam wannan tambayar ban gane mace ko namiji ba amma dai tambaya ce a akan rena gashi ya koma baki hadisai sun zo suna haranta rine gashi ya koma baki amma suna halasta rine furfura ta koma wata kala ta rine ta da lalle lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fatahu makka fatahu makka ko hajjatul wada lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makka mahaifin sayyidina abubakar sai ya zo ya gaida shi tsoho ne duk furfura ta hito mai sai annabi sai ya ce halla taraktum shaykha fanatiyahu wa halla gayyartum hadha as-sawad wa hadha al-bayad wa jannabtumuhu sawad annabi sallallahu saboda mutunci ne da girma ne da ladabi ne da yake nunawa ga manya da yadda yake nuna cewa a girmama manya daidai ne sai annabi ya ce da mahaifin sai na abaka ya isko shi gaisai sai ce da kun bar wannan dattijo mu mu zo mu gaisai ai matsayin uba yake gare mu tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam abaka shekara biyu ne mahaifin na abaka ya isa haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam so musulunci ne da girmama manya annabi sallallahu ya ce albarka a ma'a akabirikum duk mai son albarka ya girmama manya manya tana nan ta da albarka kuma haka annabi ya koyar haka sai annabi sallallahu ya ce da an bar shi da tijo ne ni duk da ni ne annabi in je in gai da shi da ba ku ɗauko shi ba yana tsoro sai ya ce da kun canza wannan farin amma kun nisantar da shi baki watan da ya ga furfura ko ina a ne sai ya ce da an canza wannan farin. amma sai a nisantar da shi baki wata a canza shi da wata kala ka a mai sai baki ana canza gashi a mai sai wata kala amma ba a mai sai baki ba a tura da baki fi a sahi kaulayar ulama wallahu ta'ala alam ta dokta wannan sakon bayan doguwar addu'a da wata alheri gare ka da kuma dukkanin iyalai ya ce yana da shawara zuwa gare ka wannan shiri na fatuwar addinin musulunci ya kamata a ɗebi wasu shirarwa da aka yi a ciki ko kuma gaba ɗayansu su a yi musu application ne a sanya musu cikin play store ba ma shi kaɗai ba har da sauran littattafan da kai da wanda ka karanta ya ce Allah a duba idan da hali daga babban musulun Dr. Jabir. Ta masha Allah ta barakallah ta iranci wasu ba ta da kyau lokaci abin da man nasu ban da lokaci akwai wani nisa su yi wannan akwai wani munawar da wani mm. abubakar da bello nasa su tattara wannan abin su yi su yi abin nan su yi littafi amma sun ga lazy youth wasu suke suke tafukawa su wasu bi ba ne wala lokaci ne ban da lokaci ko kaɗan fita wannan ina gama ta ana jira na da yawa wasu abubuwa da sauransu su Allah ya kawo mai yi wallahu ta'ala sai wani kokari ya tsaya ga maka wani mallami wata na taba fita daga studio nan wani babban mallami irin gingima gingiman nan <laughs> da sai kira ni dama duka samu haka a wata ina hata sai wani babban malami ya kira ni wanda ce ka Allah ya ma albarka wannan shirin kayi kokari kayi kaza ya taimaka addu'a sai nan wani babban malami ya kira ni ya ce min wallahi kakka yadda wannan abubuwan ba a tattara su ba da ce wallahi za a kai lokacin da baka iya yin su kwakwalwa ko ba ta iyawa ko kuma baka da lokaci ya ce wa'ina abubuwan yanzu shekarunka suke baka damar da an tambaye ka an sa ta taho da an tambaye ka kaza kaza kaza ya ce a yi kokari ka tabbata ka tattara su waje daya mm. domin za ka yi hasarar su kuma al'umma za su yi hasarar su su lokacin nuna mai za a yi za a yi za a yi amma dai lokacin ne babu amma dai Ah, akwai wasu waɗanda za su taso su yi insha Allah tun abun suna ai kana saving din ko eh, kuma kana da group na ga group WhatsApp eh akwai group an guda uku da ake turawa mm. a ah, to su a tattara min na kuma a samu su duka wannan sai sauran a dai sa <laughs> Ok ta daga baya ko to yayi dai yayi dai lalle gaskiya mu wannan bukata akwai bukata haka dai da dama mm. doctor akwai mai wannan tambayar da yake ta assalamu alaikum doctor ya ce ya ga wani rubutu da ake ta yawo da shi a facebook wanda yake ba da labarin kyawun alaƙar ka da mahaifiyarka har ma tana taimaka addu'a har ka zama abin da ka zama kenan don allah ka ba shi shawarar da zai gyara alaƙa ta da mahaifiya ta kuma har ya zama yana kyautata mata sosai da sosai idan mahaifanka na da rai kana da babban ƙofofin samun nasara da ƙofofin samun aljanna ka kai wasa da su mm. ah, ka bi su ka daɗaɗa musu ka kyautata musu ka fahimce su mm. ah, duk wanda yake da shekara arba'in zuwa shekara ashirin zuwa shekara ashirin zuwa arba'in da ke shi mahaifa ne su fahimce shi amma mm. shi yana iya fahimtar su ba a taɓa samun lokaci ba cikin wani tafsiri da ni cikin wannan azumin ne ka tsammanin cikin suratul luqman ne wa wasainal insana bi walidayhi ah, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini ko ita ko ta suratul ankabut wa biyu insana bi walidayhi ihsanan na yi bayani a kan cewa ba a taɓa samun lokacin da ake samun bambancin fahimta tsakanin iyaye da 'ya'ya ba kamar wannan lokaci dalili shi shine samun intanet da ci gaba da aka yi daga 2000 zuwa yanzu duk mahaifin da kudi bai yi boko ba ɗani ya yi boko ko kuma ya yi boko ya yi graduating kafin 2000 ya ga 1990 kaza ɗin nan ya gama boko ne na aiki iyaye ne eh, shi kuma ya fara boko ne bayan 2000 to ba a samu fahimta tsakanin shi da iyaye ne samsu sun yi zamna wata duniya ne daban can shi kuma yana wata duniya daban so akan samu fahimta to abin da ya kamata kakka bari rannan rashin fahimta ya yi tasiri rai ka kai ka fahimci su suna wata duniya ne don haka sai ka bi musu kai musu magana mai daɗi ka nuna musu cikin rayuwarka abinda kaga in sun ji za su ji daɗi wani abu da su ba za su fahimce shi ba ko je ina da wannan kes da tsakar dare ko in ce kila yau da safe ne ma sha biyu na dare na dare da haka ya kai yau da safe wani mutum ya kira daga Abuja tura min da don Allah ina su yi magana da kai nace duk wa'annan da a kusa da ni sun yi bacci don Allah idan ba emergency ba ne eh ka bari gobe ya ce wallahi emergency ne doctor ne ya ce ya kira ya kira ne ce wallahi aure yake so ya yi mahaifa ne ya mahaifina ya dage da yi ya ce yau in nan jiya ke na asabar ya ce yau aka sa ɗaurin auren nan amma wallahi sun hana ɗaura shi yanzu aka uwan mata uwan mata ce tana asibiti kwanci kaza kaza da sauransu sai watan ko da bincika mine ne kawai abu dan kaɗan ne wanda mahaifin sun kasa fahimta so akwai wahala mu'amala a wannan lokacin tsakanin mahaifa da 'ya'ya to amma ɗa sai ka saukar da kanka mm. a duk abin da ba na addini ba ne kaka yadda ya haɗa ka ko sa in sa ba sa in sa in ce musu da kai mm. da mahaifanka in mahaifinka yau wace rana muke yau lahadi ko eh, ce yau juma'a ne kace gaskiya in kace a yau ba lahadi ba ce yau juma'a ce eh haka ne juma'a ne kawai babu abin da zai canza mm, babu abin da zai canza bale wani yana yana musu da iyaye ne akan political party wani zai ci wallahi wani <laughs> kazo wani zai kaza party kaza ai eh, party kaza ko dan takara da kai da mahaifanka kila shi dan takarar baya iya wannan musun da mahaifa ne amma kai sai ka sai da lahirarka domin wannan wani yana yi akan abin da bai ke kawo wani duniya to sassautawa ake abi mahaifa kuma duk wanda ya kai shekara arba'in a duniya Allah ya san wanda ka riga amma ya san cewa mahaifa ne sun kusa rasuwa duk wanda ya haifi ɗan shekara arba'in yadda ganin rayuwa take ko babu rashin lafiya wasu shekaru an kai a yi kusan rabuwa don haka abin da aka yi baya ba za a yi shi gaba ba wannan duk yana sa ka danne ka kyautata ka diba nasoshin da suke magana kuma albarka ake samu a rayuwa duk wanda ke biyan mahaifa ne su ne mai addu'a to albarka ake samu a rayuwa lamuran ka sai dinga yin kamar an shuka abu ya fito fi kulli sumbulatin mai ato habba to kaga sai kasance abubuwa sun tafi zaka da kai da kowa da kai na ma duk ina ba mu shawarar mu ƙara kyauta ma iyayenmu mu ƙara kusantar su waɗanda iyayensu suka rasu sun san abin da nake faɗi domin suna so da za su dawo su koma yi musu irin wannan na taɓa ganin malam isa alifantami yana kuka yana cewa wallahi da duk abin da zai bai yake da shi ya bayar iyaye ne su dawo yanzu da zai yi haka nan ya ce duk abin da yake da shi a ce ya bayar za su dawo domin ya sami musu wannan biyayya amma dole babu abin da yake da shi sai kuka hmm. ah, kaga ya kamata mu gyara wallahi. amin ce yana fama da matsalar abin da ake kira aljanar dare tana matuƙar cutar da shi da wahalar shi ko kabbar sallah bai iya yi idan ya je wajen yi kahin ya sai harshe na ya sarƙashe ya cije ya yi kamar yana yi da dai sauransu ga mafarkai na surkulle da almara duk daren duniya don allah da girman allah yana neman addu'a daga wajenka da kuma sauran al'umma da ke saurare da kuma idan akwai wata shawara da za a bashi yana a bashi muna roƙo Allah tabaraka wata don sunayen shi da siffofin shi masu tsarki Allah ya baka lafiya Allah ya sa ka warke daga wannan cutar Allah ya maka maganin da sukai da sauran yan uwa da ke kwanci a gadon asibiti da wanda ke gida basu da lafiya don Allah ya basu lafiya shawara shine ah, ka nemi ah, masana na farko likitoci na zamani wasu abubuwa da zaka ce aljana ce zai yi kai ka fassara haka nan zai yi in ka je asibiti a ce deficiency ne gare ka ga vitamin kaza ko ga kaza ko ga kaza wanda ka kake bukatar ka dinga cin nau'in abinci kaza ko kuma ka dinga shan magani kaza zuwa lokaci kaza zai yi wata rashin lafiya ce da an santa kai ka fassara ta da aljani ya kasance kai kai kuskuren fassara sannan ka nemi masu maganin musulunci na kwarai waɗanda aka yarda da su waɗanda aka yarda da su ba waɗanda ke sarkulle ba kuma ba waɗanda ke yi don sana'a ba masu nuna suna da magani komai da komai duk duniya da kowa da kowa naira hamsin yake ne uku naira ɗari kada ya kokari ka sabu waɗanda yake kwararru ne wanda an san su an san imanin su an san suna yi don Allah ne ka nemi magani Allah ubangiji ba ka lafiya da kai da sauran marasa lafiya wallahi dokta wannan yana tambayar hukuncin wanda yake yin sabo kuma yana ƙara komawa ga aikata sabon sannan don Allah wata addu'a ya kamata ya dinga yi domin ya tuba tuba na gaske inna kullum shi ha muna roƙo Allah ya gafarta muna gaba daya sabo ina nuna dan adam take amma sabo mugun abu ne abu ne mai kai dan adam wuta abu ne mai halaka mai duniya sabo annabi adamu yayi da shi da na hawa wa Allah ya fidda su fa asa adam rabbahu fagawa Allah ya fidda su a duniya sabo wani abu ne da ke jawo ukuba aka yi ta wahala suna cikin aljanna lafiya lau don ka sabo shi ka hana kuma a koma aljannat don ka sai mu kiyaye kowa ya kame kai ne amma kuma dan adam ne ya riga ya gado sabo sai yayi idan lokacin da ka yi sabo ka tuba Allah ya ga tubanka Allah ya ga zuciyarka Allah ya ga ka tuba to Allah yana gafarta maka kuka koma wannan sabo kuma da hadisi ya zo kuma ibn hajar ya hassana shi a cikin fatahul bari cewa ko da kayi ka koma ya zo cikin sanin abi dawuda da wani abu dawuda ko da kayi ka koma kayi ka koma Allah zai gafarta maka insha Allah wallahu ta'ala alam wannan cewa take duk lokacin da take da bukata da mijinta baya biya mata bukatar ta sai ce shi sanyi yake ji baya yawan kan na yanzu mm. amma shi da yana da bukata bai jin sanyi to ko ya halatta ita ma ta kirya mai ku ta kan ku dai ku sulhunta ai gobe ya fahimci juna eh na gidan rediyon garkuwa ina kuke kewaye kasancewa da shi akan mita tisin da biyar da dubu biyar da masu sauran mu a sokoto kenan waɗanda ke son saurare mu a wasu sa daban-daban na duniya za ku iya sauraron mu a manhajar tune in radio ko kuma shafi yanar gizo na radio garden ko kuma shafi yanar gizo din na garkuwa fm wato garkuwa fm.com za mu dan leka wata rabin lokaci kaɗan kuma insha Allah za mu dawo kuma sai shirin ya tsura daga inda muka tsaya. القرآن يوحدنا لطريق الخير madalla masu saurare ne kada kuma manta kula cikin da kasancewa ne da shirin fatawa addinin musulunci daga nan gidan rediyon garko a fm watsa shirye-shiryen sa akan mega house 95.5 muke kanan muke gabata muku da wannan shiri muna tare ne da dr jabir sani mai hula a babban limamin masallacin juma'a na sarkin musulmi alhaji muhammad sara abubakar kuma shugaban sashen nazarin addinin musulunci da harshen larabci na jami'ar jihar sokoto kuma mu'assasin mu'assasar nan ta imam malik ɗaya daga cikin malaman mu masu da'awa a waɗannan ƙasashe namu na afirka a wannan gaba za mu ci gaba da karanta fatoyinku don kuka ku muna ta hanyoyi daban-daban kuma za mu buɗe layukan mu domin ku kira kai tsaye ku miƙa fatawoyinku a mai wannan tambaya dokta yana cewa menene hukuncin yin dj na bikin aure domin ya ga mafi yawancin mace ce kenan domin ta ga mafi yawancin kawayenta da san sun DJ a auren su kullum suna cikin matsaloli ban san menene DJ bukin aure ba abin da san DJ DJ ba su ne da ake ɗaukowa masu labin laspikar nan ba to in ana wata in aka ci za a yi wa'azi su ake kawowa kuma ana kiɗi in suka zo kiɗi babu kyau in kiɗi in abinci abin take nufi a ɗauko mai kiɗi a zo a haɗa maza da mata a yi ta rawa a yi babu kyawu mm. idan tana nihin a ɗauko kawai sound system ne mm. kawai an kawo don a taimaka yayi kaza wannan bai da laifi sai dai in suka zo bai kamata in wa'annan ba su dinga sa kiɗe-kiɗe kafin zuwan zuwan wanda zai wa'azi ko wanda zai za a program na ka danganta me aka yi da wa'annan abubuwan idan aka yi abin da ba daidai ba ba daidai ba ne. idan wani hajjan ce dj to mm. in hajjan ce a yi dj ya mm. aure to dama a je a yi fatin ne shi taɓa jin shi ba wannan lallai a yi dj to a yi <laughs> fatin nan to babu kyawu ba kayan da ake ah, babu kyawu babu kyawu a je a yi ta rawa maza da mata ko mata ne ya ɗauko a waya ana sawa a social media ana gani babu cawo amma in mata ne za su je su wani kiɗin ƙwaryarsu kiɗin dindumarsu waye irin wannan na aure wannan yana halatta amma a sa irin kiɗi mai tadda shawa baya halatta zan namiji ne zai zo wurin mata na tarawa kila ana duka da waya to wanda duk baya halatta kuma baya da kyawu kuma kamar ta faɗi na cikin abin da ke rage albarka aure muna ta gani yanzu a yi aure wata uku ya rabu wata uku babu mai son juna cikin su kowa na ƙiyayyar juna wata uku kukan da amarya ke yi ya fi wanda ta yi don rayuwarta a baya wata uku inda duk ya zauna zaginta yake muna ta gani an kashe kuɗi da yawa an yi waye dubin albarka a wuyi akwai wani shiri da nace zan yi ban koma hodi saboda na yi ta hodi sai <laughs> <laughs> zuwa samu lokaci ba ana da cewa february to ba wallahi ba alam kuma mm. da za ku iya cire mu a lambar nan ta sifili takwas ɗaya biyar biyu bakwai biyar ɗaya zan ƙara mai tawa sifili takwas ɗaya biyar biyu bakwai biyar ɗaya haka kuma wasu kallon mu kai tsaye ta facebook za ku yi ajiye muna ku insha Allah za mu yi kokarin amsa ku. assalamu alaikum assalamu alaikum muna tare da wannan to kashin na'urar wannan ta daidaita insha Allah za mu sake dawowa za mu sake dawowa a gurin ku dokta akwai mai wannan tambaya da yake cewa sallar isha'i ce idan mutum ya samu raka'a biyu na ƙarshe idan ya tashi rankawa a asirce zai ko kuma a bayyane a dukkanin su malamai sun faɗi kowanne amma dai insha Allah wanda ya fi shine yayi a asirce ya ci gaba da sallah ta ya kasance ga ya yi kabbara harama don haka ga raka da ya bar harama ita ce tashi ta farko mm. ah, don haka sai kasance in ko da liman zai gama sallah ya gama raka a biyu kenan a sallah ta zai yi biyu na karshe sai ya su a fatiha ɗai kuma a sauce in ya ce to kenan wa'ancan ma haka ya yi su sai mu ce ko da bayan liman ka yi sallah da bayan liman ka yi sallah ko da duka ka samu duk sallah ka a sauce za ta kasancewa ma mu baya bayyana karatu a bayan liman kuma abinda ake da saɓani da shi mamu yana karanta fatiha ne kawai ah, mamu bai karanta sura bayan liman illa inda alhanafiya wallahu ta'ala alam tuma da dokta wannan ta ce karatu amsa mata tambayar ta ta karatun nasin ne ta kare ta ga wani malami da take nasin nasin ta ga wani malami da take so ta aura malamai ne da ke karantarwa a makarantar islamiyya mm. ko mahaifinta ya tsaye lalle ba shi yake so ta aura ba gana mm. ta halshe wani mai kuɗi yake so ta aura mm. shi shawara shawara shine ki samu wani wanai ko kanenai ko wani wani aboki nai ki gaya mai ga abin da ake cike bincika duk wannan lamuran babu gaskiya ciki duka in ka bincika akwai yan matsaloli ah, akwai matsaloli don haka ba dole ta faɗi bane hakan ne shi don kuɗi ne wancan zai yi malamin ku don wani abu ne Eh, amma dai in aka zamna wani wanda baki ba ba shi ba shi ake alƙalanci alƙalanci shine ba mai husuma ba ba wanda aka ƙara ba ba wanda aka ƙara ba yanzu wani wanda shi bai da alaka da wannan bai da alaka da wannan zai amfani da hankali ne da haka wani wanai wani ƙane ne wani baba ne yana da rai wani eh, aboki ne zai iya wani malami da yake saurare in ya saurare ki suka je suka yi magana za a gane inda bakin zaren yake sai a sulhunta ko da babanki Allah ya miki zaki Allahu akbar kada tare da mu eh kada tare da mu eh sai ka yi tambayar ka a gurguje masu sauraron mu ta facebook ba su ejin ka kai tsaye so ka takaita sai su ji ne tambayar da kai na'am <clears throat> eh, sai ba da to wannan tambaya mana damar mun rasa ta ah, sai kuma kira na gaban dokta nuna tambaya na cewa idan ta a duk lokacin ta ɗauki azumi idan ta kai ƙwara biyar sai jinin haila ya zo mata amma tana ajiye azumin nan kuma sai jinin haila ɗin ya tafi ta yi to yaya maganar azumin take nan babu tabbas cewa jinin haila ne sai ce jini ya zo mata idan ba lokacin jinin haila ba yunwa tana sa jini ya zo mata to jinin istihara ne wannan ba zai hana ta yin azumi ba za ka ci ta tantance jinin haila ne ko ba jinin haila ba ne bai yiwa duk bayan kwana jinin haila ba zuwa duk bayan kwana biyar ko kuma ya zo duk don yunwa don kaza amma dai in ta tabbata cikin su wanne ne na haila to ba za ta ji azumi ba a lokacin jinin haila wanda ba shi ba za ta ci gaba da azumi wallahu ta'ala alam Tumarala masu ajiye sakonin gaisuwa zuwa ga Dr. Jabir daga sashen Facebook muna gani ko mun gode kwaran gaske. Alaikum salam da muke tare. Ba sai ka ambata su ba sai ka ambata ka ba kai tsaye mu je zuwa ga tambaya. muje zuwa ga tambayar ka. Hmm. To. Haka. to dokta da yana sallar duha yadda yana to yanzu yana son kuma ya ci gaba sai ya ci gaba sai ya ci gaba babu matsala aikin alheri ne da kana yi ka dakatar yanzu sai ka ci gaba wallahu ta'ala ala to madalla assalamu alaikum wa alaikum assalam ji a gurguje menene fatawarka na'am yanzu bari mu je bari mu ɗauki tambar ka a matsayin ɗaya tambayar ita ce menene hukuncin kwallo a shari'a musulunci yana ganin yi. ba su bari to mun gode kwarin gaske dokta tambaya ta farko hukuncin kwallo a shari'a musulunci zai ta biyu matan da ke ɗaukaka murya ga mazansu ko an ce su bari ba su bari irin yi miji tsawa haka a na farko hukuncin kullum mm, kafa ina tsammanin salman al mashhur akwai littafin da aka rubuta musamman aka haka akwai fitoyi na malamai na jinoni amma akwai littafin musamman cewa asalinta shine halas idan idan bata ci karo da wasu abubuwa ba misali idan ba a hidda tsiraici ba wanda zai sa gajeren wando da bai kawo ga gwiwa ta bashi wani ya yi haramun kwallo fita ko ba kwallo fita wadda haka in sanadiyar kwallo ne ya yi za ya shafin ya shafin mai kwallon haka nan lokacin sallah kiyaye lokacin sallah haka nan caca sa caca cewa za mu kawo naira dubu goma goma duk tim inda da ya canye a bashi su duka za mu tara dubu ɗari ya koma caca haka sa caca wajen kallo cewa tim kaza ko tim kaza ka yi predicting tim inda da ya ci za ka samu kaza za ka bada kaza tim inda da ya ci za ka samu kaza duk wannan caca ce wadda bata da kyawu amma in juya shararka yana babin motsa jiki ne kamar hukunci ne hukuncin gudu hmm. eh, hukunci ne hukuncin hukuncin gudu hukuncin zuwa gym motsa jiki da ɗaukar karfe duk babu wanda aka yi lokaci annabi sallallahu alaihi ɗaukar karfe jim dukkanin shi nau'uka ne na sport nau'uka ne na wasanni na motsa jiki nau'uka ne na riyaba wanda yake malamai suna halatta su wallahu alam sun da dokta daga sashen na facebook akwai bai tambaya akan wanda ya sallar asuba shi kadai sai daga baya ga jam'i zai iya shiga a yi jam'i da shi Eh, kuma sallar magariba eh, eh, ko sallar asuba da sallar magariba inda cikin lokaci ne suke yin ta dalili kuwa lokacin da annabi sai alaihi namina mina ya yi sallah bayan an gama sallah ɗaya daga cikin salloli hmm. sai ya ga wasu mutane biyu ba su yi salla ba sai ya ce ma baluku malam tu salliya ma'ana me yasa ba ku yi salla tare da mu ba ƙalu ko sallai na fi halina قال إذا أنتما صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فيه فإنها لكم نافلة suka ci arabi mu mun sallah a cikin tantin mu kafin mu fito yace idan kuka yi sallah cikin tantin ku sannan kuka zo masallacin jama'a kuka ga jama'a na sallah ku yi sallah tare da su nafila ce gare ku malamai sun sabani wacce ce nafila wadda suka yi su dai ko wannan amma dai al shahid annabi ya ce ku maimaita sallah wallahu ta'ala alam dakta wannan yace ya saye abu ne a wajen wani sai mishi transfer kuɗi har ma ya nuna mai cewa kuɗin sun tafi sai bayan kwana biyu sai kuɗin suka yi riba suka sake dawa cikin akawun ɗina kenan shi kuma shi ya mantar da shi a lokacin bai sake tura mai kuɗin ba shi kuma bai sake suna mishi ba saboda yarda da ke tsakanin su yau shekara uku kawai zai sai tuna da cewa bai sake tura mu wancan kuɗin nashi ba kuɗa a lokacin naira dubu shida ne amma a yanzu abin nan da ya sai ɗin yana iya haura dubu goma to tambaya kai ana ita ce idan zai bashi kuɗin shin naira dubu shida zai bashi ko kuma zai auna ne da yanayin darajar su wannan lokaci sai ya biya shi naira dubu shida zaka bashi bashi na currency ɗaya baya canzawa ah. bashi bashi saboda faduwar naira da darajar ta da waye baya canzawa in naira ni naira haka ake biya sai dai baka kyauta ba kila inda kai ne ka biya da ka yi saurin neman haƙƙinka mutane in su ka bi ɗara su saurin neman haƙƙinsu in kuma suka samu suka yi gaba shi kenan don haka ɗan dilen da ka yi baka kyauta ba wannan hawala to ma da dokta wani na tambaya akan ko ya halatta ka aure mace wacce ta yi wa wata mummunar rawa wacce ta yi wata mummunar rawa gurin fati na ƙawarsa bayan ta gama take cewa ta yi nadamar abin da ta yi kuma ta tuba da gaske ko gunki ta bauta ma ta ce ta tuba ana auren ta <laughs> eh, eh. wanda da haka zai iya abun da ke eh. ta tuba da Allah tambayar wani ana ita ce azumin mutum azumin mutum ya gangarci har ya kai wajen shekara biyu sannan ya ranka ko akwai ciyar suwa idan ya ranka ya eh, akwai ce suwa a kan kauli mafi inganci saboda fito abulabi ne abba ke cikin abu da wuda za a ranka za a yi ciyarwa allahu ta'ala tun wadda na ganin duka duka ya tambayoyin da zamu iya dauka kenan duka a sashen da muke dokar tambayoyi sai dai kuma a wannan gaba dokta kamar yadda aka saba idan akwai wani jan hankali gargaɗi da kake so ka rufe da shi zuwa ga ta ji hankali da zan yi ga al'umma shine mu ji tsoron Allah ga siyasa tana kunnuwa kada mu sai da duniyar mu laihara mu saboda duniyar wansu ah, kowa ya yi abin da yake ganin shine ra'ayi ko na kuma kowa ya kira zuwa ga abin da yake ganin shine ra'ayi ne amma ana kira ne ga duk abin da ake kira gare shi da hikima da basira ba ana kira bane ba bukatar kazafi babu bukatar ka ci alhakin wasu babu bukatar aje a yi buge-buge babu bukatar aje a yi kone konin dukiyoyi a wani abubuwa da wanda sun saba ma addini sun saba ma wayewa ta gari da inda ake irin wa'annan siyasosi na demokradiyya inda aka ci gaba duk ba a wa'annan abubuwa zaka su shugabanni su ji tsoron Allah kada ka ba wani eh, kayan shaye-shaye ko ka ba wani makamai ko ka ba wani izini ko ta baki ko ta kaikaice ya je ya aikata ta'asa ko kuma ta nuna cewa ko da ya aikata ta'asa in ya zo kai zaka sa a fidda shi ko zaka sa a sake shi duk wa'annan manya ku ji tsoron Allah duk abinda wa'annan kananan suka yi zunubin yana nan gare ku wa qala allazina tabau lil ladina tubi'u wannan cikin qur'ani irin shi daban-daban a cikin suratul baqara a cikin a cikin nan kasa suratul akwai shi da yawa cikin qur'ani wanda ke nuna wa'anda suka bi da wa'anda suka biya a fatir cewa Allah zai kama wa'annan kuma ranar lahira za su yi la'ance ce la'ancece juna za ka in ka mutum ya ji yayi abu wal ismu wili wilihi lahu in ji mai ahalari wanda iza aka je aka yi ɓanna to fa shi ke da wannan ah, zulubin wannan ɓannar. kuma ba dole ba ne sai wai ka iza da baki akwai izawa ta na yadda ko in ka yi ban yi tsawata maka ban yi maka fada da ka buji tsoron Allah sannan makwabci da makwabci wanda ba yan daba ba kada siyasa ta raba ku dan uwa da dan uwa kada siyasa ta raba ku kowa ya yi abin da ya ga shi ya fi maslaha tsakanin da Allah kuma ya kira zuwa ga abin da ya ga ya fi maslaha tsakanin da Allah amma irin yadda aka shiga gaba tsakanin wa da kani tsakanin eh, taubashi da taubashi gaba tsakanin makwabci da makwabci akan lamuran siyasa tsakanin aboki da aboki wannan bai dace ba ya saba mu koyarwa addini ya saba mu wayewa ya saba mu hankali mai kyawu zaka aji tsoron Allah kada a kazafi duk abin da baka san wani yana yi baka ka zo ka ce wani kaza yake yi abin da kake da tabbas shi kake iya magana da shi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula zaka da mu sai da lahiran mu domin duniya wasu wawa shine wanda ya sai da lahira ce domin duniya tai wanda ya fi wawa shi ne wanda ya sai da lahira ce domin duniyar wani ne haka mu ji tsoron Allah mu gyara duka ko mu yi ta addu'a akwai abin da ce ba tawakkuli shine kai iyakan naka ka ban ma Allah saura don haka sai duk wanda ya yi nashi ijtihadi kai ya kasa roƙo Allah ya mai zaɓi mafi alheri a jiha ta yi zaɓi mafi alheri a ƙasa ta yi zaɓi mafi alheri a kowane mataki sai Allah ya zaɓa maka abin da ya fi wanda kake tunanin shi ne alheri ya reka Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya kawo mana tsaro a wannan jiha wallahu ta'ala alam. tuma da lamar saurari duka duka abin da muka samu dama da kawo muku kenan a cikin shirin fatuwar addinin musulunci na wannan makon sai a tarbe mu a ranar lahadi na misalin karfe goma sha ɗaya zuwa karfe goma sha biyu na rana domin sake jin mu da wani sabon shiri kada a manta a ranar litani idan Allah ya kai mu kuma akwai maimacin shi wannan shiri na fata addinin musulunci da misalin karfe biyu zuwa karfe uku za ku yi ci gaba da aiko mana tambayoyin ku don lokacin da kuke so a lambar nan ta sifili takwas sifili uku uku ɗaya takwas shida bakwai biyu bakwai haka kuma a wani mako za ku iya kallon mu inda ku kalle mu yau a shafin mu na facebook kenan kuma muna neman afuwa bisa ga ɗan tangarɗar da muka samu a lokacin ɗauka kira kira insha Allah zuwa wani mako za mu kokarin ganin cewa ba a sake samun ta ba za mu da kuma gudanarwa ta gida ne don garkuwa fm da shehin malamin da mu kasance da shi a cikin shirin dr jabir sani mai hula da kuma wanda ya sarrafa mana na'urori hassan usman barbi da bashar muhammad da bashar muhammad dange wanda ya haɗa mu da ku kai ta facebook nasiru abbas babi da na gabatar da shirin da ke cewa mu lafiya